أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة العباس المجتهدين المقلدين بإحسان إلى الدين يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبخلوا المال كثيرا ونساء الله الذي تساءلون بلا إن الله كان لكم ركيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فهذا هو مسلمين من المقبل هذا وأن يمتي فجاءت مع الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to a ci gaba da wannan karatu mai albarka littafin ahadari wato shirin kamar kullum muna cikin babin taimama ko kuma mu ce karshe karshen babin taimama da cikin bayani yi mu shiga sabon babi to bismillah ar-rahman ar-rahim ce wa annahu man taimama li faridatin lalle yadda sha'anin yake man taimama li faridatin duk wanda ya taimama don ya sallar farilla na lahu nawafil ba'da ha amma kuma ba shi mubasharatan kun ji bambanci <clears throat> wanda ya yi taimama domin ya sallaci sallan farilla to in ya gama sallan farilla din nan jaza lahu ya halatta gare shi wato yi na filoli da ha bayan sallan farilla din nan da ya kare amma ku ji kalmar sharatan <clears throat> take shan ma'ana mubasharatan take ba tare jinkiri ba kenan kai jinkiri yaya taimama ta lalata shi dai kai shi mubasharatan wato take dan kana gama sallar farilla kana wa da sallar ka to in kai haka ne ya ga kaga an alwala hmm. wa kadhalika masul musaf inji malam yadda haka nan kuma ta qur'ani ka gane kana gama sallar farilla mubasharatan take kana iya daukan qur'ani saboda duk kana da tsarki wattawaf kana gama sallan farilla in maka kake kenan mubasharatan da cewa assalamu alaikum to kana yin tashi kai da wani da taimaman ka kewaye ɗakin ka'aba su bakwai ma da yace wa tilawati qurani wa tilawati kai da kuma karatu tilawa ka rera karatu an gane kana gama sallar farilla din nan ga qur'ani gaba gari ka sai ka ci gaba da qira'a tilawa shi ma ya halatta duk dai fa mubasharatan hmm. <clears throat> to shi da malaka inna wa zalika in dai ka niyya haka <clears throat> ma il waqti tare da sauran lokacin wannan sallah din nan ka gane to kana yin dai malam bai tsaya nan ba ya ce kama jaga jami'a taimako malam ce kama jalar jami'u taimako bikemumi ko na filatin ko kamar da kuka ji dai mai bayani kama jalar jami'u taimako kamar dai halatta a yi taimama da dukkan komi da muka ambata yanzu ko muka ce bayan kai kana iya kai nafila kana iya tuka qur'ani kana kai tawafi kana kai karatu kana kai menene da ko ba ka sai ka maka illa al-farida sai farilla kawai shi dai abba a koma maimaitawa hmm. farilla abba a koma maimaitawa ka gama sallar azhar cewa kana iya kai wa'anda duka amma ka ce bari rike bari rike taimaman nan illa asar ta zo kuma in yi ta ce ma nan to ma da ce wannan bai yi ba ka gani nan da ya ce illal farilata sai dai farilla kawai ba a maimaitawa da ma nan kuma inna wara amma kuma ko da waɗanda da muka ambata ɗin kamar sauran abubuwan nan na taɓa ƙur'ani dawafi karatun ƙur'ani da sauransu din nan to inna wa in fa kayi niyya haka wata salat ko bin nafila ya zama to kuma ka ka tare da shi da nafila din to wannan ya halatta la'anna al'amal domin ayyuka da asalin niyyati suna tafiya ne da niyoyi haka tun wurin taimakonka sai ka ɗau niyyar ce in na gama taimakon ga na gama taimakon ga ne sallar azhar din ga to zan yi shi wai sai ka tun asali zan yi taimama in na gama taimakon ga don su sallaci sallar azhar da ita amma bayan na gama sallar azhar zan yi karatun qur'ani ko kuma bayan na gama sallar azhar zan yi dawafi maka kake ko kuma bayan na gama sallar azhar din da ke mun zan yi ismi zan yi zan yi nafila sai da niyyar haka tun da farko asala sannan kuma ko bayan da niyyar kuma akwai abu guda da na kafa muku sharadi ko yace kuma mubasharatan ita ko bayan kayan niyya din misali ka ce na niyya in ne ke mamman gana gama sallan da zai yi da wasu ko zan yi sallar nafila ko zan yi karatun qur'ani kai niyya an samu mako amma da kai niyan da ka kana gama sallar ne to sai ba kai sai ba kai shi mubasharatan ba sai ka ce dai gida ka dan taba cin abinci ka dan yi wasu abubuwa da haka in ka dawo to zai kaga kai niyya amma kuma me an ka samu nan bai zama wacce salat bai zama haka a ba salatin ba bai zama ka sadar da shi da nafilan nan ko kuma abin shi wata sanadin salatin nan da taimama ake shi taimama ba a son a yi ta kuma a je aikin kiri lokacin nan da ka zo yin sallah ga ka kayan niyyar sallah da lantarki sai sai ka buga kana bugawa sai ne sai ka fara ne madalla to shi ya kanu shi wata sanadin salatin nan ke kun gano ga eh ce mama in ka yi ta abba a sun sun kiri tsakanin ta da sallar farillar ma da za ka yi sannan ka gama sallar farillar kuma yanzu mu abin da muke magana nan bayan ka bayan ka yi taimama ka sadar da taimama nan da sallar da za ka yi ka ci wannan lahiya to kuma ka yi niyyar kuma yin nafila bayan sallar da ka yi ko ka yi niyyar tawazu ko ka yi niyyar kai daga cikin wa'anda to kuma a same shi kuma shi kuma wannan kuma ya zama ba sharata idan kuma ka sanar da shi in kai jinkiri kuma to shi dai maman da kai da sallar da kai ya yi amma wanda da za ka tofa dole na karatun kurani to wannan bai yi ba ko da wasu ko na sila bai yi ba in dai aka samu jinkiri da tsakani. Mm. wani hmm. eh. hmm. To ga bayanin malam, ai kaji shi ne ya kama ka hujja, ya ce taurara, ya ce illal faridata, sallan farilla ɗaya an ba a komai yi da a maimaita da wannan teoma. Ko to ko wa'ancan inna waha sai in kayan niyyar da ka yi, ka gane ko kuma wata salat da nafila ne kai ka sadar da sallan nan da nafilan nan ka gane sai malai ka samu ka hujja sai ce la'annal a'mala domin ayyuka da ka gani tabi'atul binniyati suna tafiya ne da niyoyi za ka ba ka zuwa da ranar ɗaka ka ba sai ka kirkiro abu a sai ka yi niyya tun da farko zan yi kaza likawli alayhi salatu wassalam saboda manzo Allah ne ya ce innamal a'malu bin ayyuka da biyu suke tafiya da haka sai kayan da farko wa inna ma likulli ma na mutum da abin da ya niyya haka zai ke mamman amma bayan ke mamman zai ko bayan ke mamman zai ko bayan ke mamman zai sai ka san duka wanga na karanta muku na ce muku ga mazan malikiya ke na ba kamar mun na ce muku a wata maza ba, su abin da suka ɗauki fa alwala taimama na'ibi yake ga alwala da ka duk abin da ma ka yi duk abin da alwala ka yi shi ma yana yi da ka maganan wai ba a sallan farin biyu da da ma guda ko to duk bai taso ba ga bayani wa'ancan <clears throat> maganan wai sai kawai niyace niyace shin ba dai ka yi ma ba eh ka yi ma to to to in ka zama sai ka ji cewa kai bari ina fila to sannan ka kirkiro wannan niyya su gare su kaga yayi hmm. to shine malam ce fali zaman sallar isha'a shi ya sa ma duk mutumin da ya sallaci isha'i suna duk da ta yi mai in dai da taimama ya sallar isha'i din nan to mubasharatan yayi kokari kama fil hali kaji yana ƙara faɗa maka ka tashi fil a wannan lokaci kar ka saura ka kaji ka gani fil hal ka saurara in abin nan ka abin na fil hal nan take shine fil hal eh nan take kama fil hal ka tsayu nan take lishafai don ka sallaci shafa'inka wal witr da kuma wato ainihin wutiri ka gane malai kafa wuta ce da annahu ma minan nawafil saboda ai su nan biyu da shafa'i da wutiri minan nawafil suna daga cikin nafiloli kana ji ko to wai a sarrafu ma amma idan da ka gama isha'i da taimama to sai ka kirkar da su malam kana jina da ka gama isha'i maimakon ka yi ka yi shafa'i da wuce raka, to ba kai ba fa a akharahu ma kenan sai ka kirkar da su shafa'i da mai da wuce sai ka kirkar da su to saurari ka ji amsan ka malam ce fala budda min taimun jadidi babu da ka canza kafin kin kan babu kawa sai ka canza sabon taimama in kana son kai mai shafa'in nan to ka ji amsa in ka yi jinkiri ma ba ma batun niyya ba ma jinkiri ka ma yi niyya zan yi amma sai wani dalili ya sa kai jinkiri to fala budda babu makawa min mace jadidi ka sake sabon ma malam ka ji hukunci kamar ta taimama min janabacin malam ce duk wanda ya taimama saboda lalurar janaba janaba ta same shi kun san mun karanta babu ruwa <clears throat> babu ruwa ga lokacin sallah yayi ni mutum zai yi yayi ne madalla amma da janaba ta shi ko har ma muka ce muku idan ya zo niyyar wannan taimama zai yi na ba su zai na niyyar halatta sallah alhali sallah ba ta halatta ba a yi da janaba amma saboda lalurar kada lokacin sallah fita zan halatta taimaman in yi zan halatta taimaman manga ina da janaba halatta sallah da yi taimama temporary mun san temporary ko kafin samu ruwa in yi a riga saboda kada sallar nan ta kucce ka ce a'a ai ban da sai na samu ruwa na kafin ka samu ruwan da lokaci ya kucce. kuma ga Allah na ce inna salata kitaban to ka to da ka kada ka jinkirta ka ce sai ka yi karbonka to nan ka akwai ke eh far akwai babban magana don mai adali ko farko ya ce maka ba a jinkirtar da sallah saboda rashin tsarki ko da wani amfani ba ko rashin tufafi ko da wani amfani ba ko rashin ruwa ko rashin ba abin da zai sa ka jinkirta sallah babu shi abin da zai sa ka jinkirta sallah abu guda ne in ba ka da hankali in hankali bai tare da kai cikin cikin cikin jikinka lokacin nan ka gane amma ko rashin lafiya kake kana kwance gado asibiti Allah kiyaye to duk wanda ciwon nan ya tsanani in dai kana da hankali kaga lokacin sallah yayi ko da alwala ko ba ko ba ka yin alwala ba ka yin cimma buga sallar ka ka ga muhimmancin lokacin sallah ko eh buga sallah haka nan buga sallah haka kadde lokacin nan da yake to mala inda za ka san lokacin sallah Allah yana kula da shi har ya faɗa mana ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inji Allah to ya kamata inda ba don wanga ba Allah ya ya kula da lokacin sallah ai sallah cikin lokacin da shi Allah ya shata mana ba ba lokacin da kai ka shata ba kanka ba to da ya kamata a yi uzuri ga masu yaki ah, yakin fi sabilla na ka kai ba Allah guda guda ne kaka bauta a wurin nan kuma jini ne jini ne da abin yaki ne rai da rai ai ya kamata a cikin akwai uzuri ga lokacin sallah kun to kun so mu komawa ta kafirai ana tsara da suka tsara da suka tsara shin wanga duk duniya da yi kowa uzurin barin sallah har sai an gama yakin nan ba eh to amma sai Allah ce ko ana tsara da su kafin nan kai sallah ko ana an cakuɗe ana ana yaki ka in sallah ma ba ka ci Allahu akbar da niyyar sallah ne kana gudu kana sallah kana cikin daji kana sallah kai ka koyi cikin daji kana sallah kana tsara ana suka kana sallah nan ya kamata a ce ainihin musulmi uzuri a bari an gama yakin nan ko da dai bayan magariba ko da la'asar da a da nasa za su wuce a kai bayan magariba a ranka su ko ba haka ya da ba to to ba a daka ranka ba a za su yi kakku bari wuce kuna cikin yakin ku dole yi ko ta halin ya kama <laughs> to kaga balle a ce mace tana cikin gidanka wato gidanta tuka tuwo hana mata ba ta yi la'asar ba har sai bayan magariba rana ta waɗi inda dai ba a ba mai yaƙi izini ba ana ba mai tukatu uzuri. izini ko sa lalle izini a gaskiya amma kan suka sa lalle ba su kalla eh, sai da da eh, lalle gaskiya to sannan mu dawo kanmu sallah aka kiba mai yaƙi mai tsara da suka uzuri aka ba mai karada ya ce barin kai gargare sallah bari sai na kai wuri kaza tukunna ga rana na mutum waɗuwa ba kai sallar asar ba kuma ga kiradan da an koro an koro an koro haka bari rana ta waɗu ba kai da asar ba kai kana da uzuri an fasa matsala to shi sa nan shine malai ce man ta mama duk wanda ya ce mama min janabatin saboda da lura janaba ta same shi to lilmujibi ko mujibi saboda abin ya samu abin da ka wajabta mai janaba nan bai faɗi ba sai ce mujibi ga abin da ke wajabta janaba ai kun san shi zai sai ya kama ka guda sai ce abin ni ka wajabta wankan janaba eh eh ko kuma dai saduwa da iyali ko kuma mafarki ba mujibi kenan ba to shi ka wajabta ai wanka to sai zan wannan ya same ka amma kuma ga lokaci ya jarkake ka yana mutum fita to sai kai niyya kai ce mama don kai sallar nan to menene wala budda min min niyyati hako to malam ce idan irin wannan ya faru ba zuwa za ka zo kai ba irin ordinary taimama na ba yanzu misali in babu ruwa fito za ka yi taimama akwai wani niyyar za ka yi bayan niyyar taimama <clears throat> eh, to wanda fala budda min niyyatiha wannan yana da bambanci dole sai ka yi niyyar ka halarto da cewa ina da madanaba ba cikin ranka ina da janaba fa za haka ke mamanga na halarta sallah ne duk da ina janaba sai an samu wanga cikin zuciyarka in ba a samu wanga ba ka ce to ordinary kiyama kamar dai baka da komi kawai kai kiyama to ma da bai ba kai kiyama da bai ba ba ka nemi halarta sallah nan ba kai ke kyau kenan sai ka halarta cikin zuciyarka cewa ina da taimama amma zan halarta kalla da janaba ina da janaba kawai ina da janaba amma zan halarta sallar da da taimama sai ga ya zo cikin zuciyarka sabanin baka da janaba ka to ɗaya babu ruwa buga ɗaya za ka da kayan niyan taimama kawai buga ɗaya za ka ka buga ka tafi kai sallar amma wanga yana da bambanci nan kun gane niyan niyan taimama daban niyan in ana in akwai janaba za a yi tauna daban ne to shi aka son ka gane shi ce fala da ba makawa min niyyati ha saboda sai an kawo wannan niyya irin wannan na cewa na niyyan taimama don halatta sallah da janaba wallahi ta kai zo cikin zuciyanka ko da baka wadi bare amma ya halatto cikin zuciyanka kun fahimta la'anna al'amal domin ayyuka kama arafta kamar da ka sani kai mai karatu la ta turu ko ba ta kewayawa illa alani ya ce sai kan niyya haka ne duk ni duk aiki sai da niyya fayar ni fardu taimu mutum zai yi niyyan farillan ma tun da farko inda shuru'i lokacin farawa zai fara zai niyyan farillan ma. fi auyar ba ta sala ko kuma ya niyyar neman halattawa yi talla ta da janaba da anna tem domin abin da ya tashi ita taimama la na hadata ka gane ku bai daukacewa hadafi kun fahimta taimama ba ta daukewa hadafi a lalba kan zance mafi shahara shi ya sa aka ce kenan in ka ce gaba ka samu ruwa sai kai ne amma inda tana ɗauke hadasi to min sake maka wanka ka gaba a wanka ya ce ce mamanga da kai ya ɗauki maka lalura hadasin janabar nan a ya wuce shi kamar da ka sa ruwa kai kai wanka ya ɗauki janaba ko to ce mamanga ma da kai ya ɗauki ma janaba to amma haka ne ba haka nan bane da haka a taimama mama la yarfu al hadatha zai ɗaukake hadasi za ka in ka yi taimama ka yi sallah da janaba kai ka wana nan liƙe da kai malam sai ka dai gaba ko da lokacin wannan sallah ya wuce ba dai ka afkar da sallah cikin wannan lokacin ka ba la ya alawa to in ka samu ruwa gaba sai ka ce ka kai taimama Amin. sauri kai wanka in kai wanka to wankan nan da kai yanzu wankan ne ya ɗaukake maka mai hadisin ka amma taimaman da kai da zuwa bai ɗauke hadisin ya dauki kana nan cikin ka eh ko ka yi ma ka yi sallah din kana sunan ka mai janaba amma Allah ya yarda da sallan da kai ya karba amma sunan ka fa mai janaba da ka ka samu ruwa har sai janaban nan na tare da kai in ka samu ruwa sai kai sai sai kai niyyar wankan janaba to yanzu ka shigo cikin masu kalki kuma ka shigo cikin kowa <laughs> an gane na'am na'am suna da to ai ka ga irin kai zaka da irin ko kuma ta mama ka wani tambaya to mi a cikin kana da ba ni kuma san kana da ba. shin jama'a ko na kata to kai ne ba ka ce ko ba ka ce ba eh don ni abin da nazari tuwa ne ba su gina ba su kamar a ce misali mutum zai tare da iyali ne bai tuɗe tagwa ne ba ya zu hazuwa cikin ko to ba a cewa ai shi ma mutum yana gina ba kuma har haddasa tuwa ne kuma na gina ba ai bai Eh, mutum shi ka janaba Na'am. amma su tana da najasa to malam ya to ai najasa malam ba a sallah da najasa ba a sallah da najasa ya faɗa maka tun farkon baki ko ba a sallah da najasa eh sai dai abin da zai tilasta kai sallah da najasa in lokacin wancan hukunci in lokaci da lokaci ya yi kas zai fita in ka ce sai ka ɗaya da tuwa ka ce ka samu sabo ko ka wanke ko kai kaza kaza da sauransu ka koma kaf to lokacin sallah zai fita to da ko lokacin sallah ya fita yake sallah bina ja ta yi ko ba ka ce haka na ko to kai sai in lokaci zai fita to in kai sallah da rasa da yi abin nan ba ku komai saboda yanzu ya zama lalura amma in ba lokaci zai fita ko sallah da rasa ku sallah ce an fahimta fasulun fil haid yanzu zai bani fasari cikin abin da ya shafi haila alhaidu huwa damul kharij bi nafsi ma da yace haila dai jini jini ne wanda yake kharij bi nafsi yana fita da kai ne ba ciwo ta yi ba ba rashin lafiya ta yi ba ba wani ya buge ta ba ba al'ada haka yake zai hito bi nafsi da kai ne jinin ba tare da wani rashin lafiya na yi sa ya fito ba haka kurkun ta fito haida kenan min kubulin man tahmilu adatan amma yana fitowa daga gaban macen da ka iya aihuwa ga al'ada eh macen duk da ka iya aihuwa wanda yake in namiji ya take ta tana iya aihuwa ta ɗauki jiki to ita ka al'ada amma sun ka ya yarinya mai shekara biyu shekara uku shekara biyar tana yi aiwa to ba ta yi al'ada da wanda ɗaya za ka aura duk mutum da in aka take ta tana yi ɗaukar ciki za ka ga tana al'ada duk mutum da yarinci ya iya karanci ba ta iya ɗaukar ciki saboda yarinci ba ta iya al'ada ɗan shekara biye shekara shida bakwai duk ba ta yi al'ada saboda ba ta yi aiwa sai ta ce kubur manta min adata gaban wannan da ka iya aihuwa ɗaukar ciki al'ara. al'ada Sheikh الشيخ ya muka tarifin مك تعريف هيلا كنكو قال الشيخ adari Allah ya jikanta da rama yana cewa wani sa'u abinda an mata kala-kala ne na ɗaya mubtada a wanda yau ta fara haila yau yau ta balaga ita ba ta taɓa ganin haila ba tana nan budurwarta tana nan tana nan ta shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai ran nan ɗai sai ta ga ɗai wani abu ya fi mata gaban ciki ne ita ranar nan ɗai ta fara ganin haila budurwa ta ba ta taɓa gani ba ranar ta fara akwai su ko ɗaya kenan ya ce kala ɗaya kenan wani mutarar sannan akwai wanda yake kuma ta taba kamar mace irin iyalanmu ko ka auri mace ka kai shekara goma shekara ko a ya saba ta saba ya to kala nau kenan wa hamil akwai kuma wanda yake kuma mai ciki mai ciki kuma tana haila hamil mai ciki kenan mata an kasa shi nan kenan masu haila uku amma shi mai ciki ɗin ga ce gaskiya ba za mu kiyaye kenan na garmai da wuya a an ana samu don ba a cewa ba a samu sarrafa da ya zama najis wato wato kamar a ce an ka ce najis kamar a ce cikin duhu a samu guda ya zan daban kaga kaman babu kenan yi eh, kaman babu cikin duhu a samu sai ka tara mace duhu sannan sai ka samu guda ita in tana da ciki kuma tana tana haila amma sauran mata ɗari tara da tara duk da su da zarar ciki ya shiga hana ya ya dakata amma mai yiwa cikin dubu a samu guda wanda ita na ta ya babbanta da su duka to wanda ana ana cewa kaga illa dai ba a kowa a ce babu amma da aka mun babu mai eh. to daidai da haka a mazhab malikiya kenan wasu suna ganin ma kai su wasu koyar da ba <clears throat> ba su koyar da ma mace tana tana ciki a ce kuma tana halatta ku su wasu gina hukuncin su kawai wannan ba kwata su wasu da suka gina hukuncin su in dai mace tana da ciki to da ta ga jini ba haila ba da ta ga jini ta nufi asibiti in ji su ta ce zuwa wajen cikin nan ka son tabuwa Hmm. cikin nan ka san tafuwa za ka sai mazaban ta kai kanta asibiti a ce a duba ta in ta ga jini in dai mai ciki ce ta ga jini gabanta to malam har asibiti in ji su su ko mazaban malikiya a in suka daka za su kina ta akan hukuncin za ka dakatar da sallah kaga su waɗancan kenan ba ganin ne ba ganin dakatar da sallah da rita don su a wurin su ba haina ba ce amma su ga malikiya za ta dakatar da sallah za ta dakatar da azumi kada su a wurin su ba ta dakatar da sallah ba ta dakatar da azumi mijinta yana iya zuwa mata malam ka ga akwai ƙarfi hukuncin gaba ka ga waɗanda sun gina nasu ta ta bar kalla waɗanda kuma sun gina nasu ba za ta bar kalla ba za ta bar azumi ba duk Allah ya ɗauke mutum ka ga sabani ne mai ƙarfi na Hmm. shi ya sa nan mazan malikiya sun tela cewa mace da ciki tana tana iya haila to yanzu duk karatun da zamu da kuna zamu gina ne akan mazan malikiya saboda mai littafin haka ya kama mu saki wancan layi na wasu ra'ayi daban amma mu za mu gina karatunmu ne akan mazan malikiya masu yadda da wanda suka yadda da cewa mace mai ciki tana iya haila haka za mu ce mu saki wancan layi to shi ne malam yanzu ma da aka samu na mata kashi kuko madalla sai ce fa aksar alhaili mafi yawa kwanukan haila lilmukta da ake ta wanda yake fararra wanda yake yau ba ta taba sanin haila ba yau ta balaga yau ta gajini. ka gane ko to a ha ko to lallai ni na wata ya to amma fa ya kure yadda ne gaskiya ya kure ya kure ta aksarul haidi da mubtada'ati mafi yawan haila ga wanda yake ta fara hamsin ashirin yau ma haka ya kamata haka na ko hmm. haka ya kamata malam eh amma amma ni na wa abin da ya kawo adatu kuma haka ya kamu to to ba daidai ba ne ba daidai ba ne to ku ji bayanin nan dalla dalla idan kana da biya mace budurwa sai ba ta tabbata taba sanin ni ake ciki ba ta taba sanin ni wani majini ma na iya fitowa gaban mace duba ta wannan ba sai ran nan dai sai ta ga jini ya tawo daga gare ta kaga ranar ta balaga ke to da ta san jini ya zo ai ita ba ta san al'ada ta ba ko ba kanan ba ba ta san ba to kun sa abin da shari'a ta ba ta za ta zauna jinin na ita luwa tana kallon shi babu komi ta ke sallah ta kyazumi. kwana goma sha biyar da <clears throat> shi unlimit wanda aka ba ta don ita a kyafe ta ba ta san nawa zai mata ba in ta samu sa'a misali da ta gani yau gobe ta gani jibi ta gani gata ta gani citta ta gani kwana biyar kenan ko sai ɗaya ɗauki to ta samu sa'a yanzu sai ta ɗora tunanin to haila ta kwana nawa kenan kwana biyar ina tsara haila na zai tsaya kwana biyar don abin da ya sa za ka ce ina tsara za ka ji wani wata ka gane daga kuma wannan wata ne zai yi ka banta amma yanzu ta rike kwana biyar ta yi tsarki kwana biyar bata koma ganin jinin ba to sai ta tunanin kila al'ada ta kwana biyar ne wani wata kuma in ya zo za ta gani in kwana biyar ta yi yanzu ta zama ta saba da kwana nan kenan shi kenan ko kuma ran da ta ga jinin da ya kwana ɗaya ya kwana biyu da kwana uku sai ta ga kuma ya ɗauke yanzu ya nuna alamun cewa kwanakin ta zai zama kwana nawa kenan kwana uku ko biyu ko to yanzu tun da ita bata san nata ba yau ta so ba to yanzu muna maganar shari'a shari'a ta ba ta dama ta ta kwantar da hankalin da yau ta gani ne babu komi a shari'a ba ta azumi ba ta kalla. gobe ta gani kwana biyu ta gani kwana uku kwana hudu kwana biyar duk kada lanke ta tashi don ita ai bata da limit ko yanzu na za ta kirkiro nata ko kuma za a gana ta inda Allah ya mata kwana shida ta gani kwana bakwai ta gani kwana takwas ta gani kwana tara ta gani goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu to yana kai sha biyar yanzu shari'a ta taka mata birki ta taka mata birki sai zan kwana na goma sha shida ma ta gani suna jiki sai ya tsallake har kwana goma sha biyar ya kai sha shida to rana gudan ga ya karu na sha shida din nan to tana sallah tana azumi sai ta ɗauki wannan jini ya zama mata jinin istihala kawai don ba a yarda ta tsallake kwana goma sha biyar din nan kuma sai ita ta gane lallai al'adu jininta ga wata yana da yawa ke tun da gashi ya ya ya ya hayya cimma rabin wata kun ga eh sai ta haruwar wata kuma za ta ga wani wata kuma ya kuma zuwa Sif sha biyar ɗin wani wata kuma zai kuma zuwa sha biyar har sai ta gano ita al'adar ta yi wani nawa kaga ya zama mai jini bai yawa ke Allah ya sa mata Allah Allah ya san ita mai jini da yawa kenan zin in ma goma ya tsaya to shi al'adarta. an fahimta ko to shi ne ce mafi yawa kenan kada a wuce kwana goma sha biyar fahimta ma gane ne har dan ka gane ko to amma wai karatun ga daidai ka ce yana haka yake mai daga ba ba dai ka ce ba dai ka ce zakka ba dai ka ce ita ne ita mai wanda ta saba hukuncin ta ne zai kawo yanzu hmm. ta ne ita mai haila wanda yake ta saba misali tana yin kwana uku ko kwana biyar wanda ta saba to in ya zan ya tsallake kwana yadda ta saba to an yi mata izini ta ƙara kwana to amma dai ya ya abin matanin nan bai daidai ba hmm, bai daidai ba yadda yadda muna mu littafi ya ce bai daidai ba an gani, hmm. to ita mai ita mai wanda ta saba sai jinin nan ya zarce mata misali tana yin kwana biyar ko to sai na mutu ya kai shidda bai bari ba to yanzu sai ta ƙara kwana uku sai da ce to yau na yau ɗin da ya kawo ɗaya kenan kwana bakwai na biyu kenan ko kwana takwas na uku kenan ko to shi kenan sai ta tsaya nan sai ta tsaya nan bakin nan ta gama kwana na tara in ya zo wanka ɗaya za ta yi ta ci gaba da sallan ta ce zuwa da magani kun ga eh. in ta kai biyar take yi ya kai shi da bai ɗauke ba shari'a ta ba ta bonus ka ta yi sallah ka ta yi azumi saboda kwanukan sauraro ne ya kai sha'a, ya kai bakwai ta gani to sai na ce to na ƙara biyu kan mai kan al'ada yadda na saba kan biyar ɗin nan ko sai ta ƙara sai ta bari jibi kuma kwana uku ya ƙaru kai kwana uku ga uku ga biyar da ta saba nawa kenan takwas sai ta ga kuma har wayo kuma kwana na tara kuma ga jinin ga to yanzu a shari'ance wanga na kwana tara ɗin ga da yanzu ba haila ba sai ta ce zuwa wanka ta ci gaba da sallah lokacin azumin ramadana ne ta ci gaba da azuminta kuma ta je asibiti an fahimta ko to yanzu sai ya ce mana menene malam ta tajawuz hamsat ashara yau to ƙarin gada za ta na uku ɗin da akan al'adan ta din nan matukar in ta ƙara uku kan al'adarta ba zai wuce kwana goma sha biyar ba plus al'adarta da wangar ta ƙara ba zai tsallake kwana goma sha biyar ba tutai ta ƙara sai mu komo bayani nan fikin da ke ciki ba ana mai tana al'ada kwana biyar idan bai yanke ba ta ƙara kwana uku in bai yanke ba ta ƙara kwana uku sai ta ƙara ƙara har sai ya kai kwana goma sha biyar tukunna ta ka ba ba haka aka yi ba ta aza kan al'adarta matukar in ta aza kan al'adar nan nata ba zai wuce kwana goma sha biyar ba to ta yi in ko zai wuce kwana goma sha biyar to ba za ta kara kwana uku ba sai dai ta kara abin da zai ba zai wuce kwana goma sha biyar ba misali ai kun san mun ce wata fararra ko gwargwadon abin da ranar farkon nan ya fara mata watan farkon nan ya fara mata shi za ta aiki da shi ko to sai zaman to ya fara mata ran nan da ta so mahaila ya yi kwana ɗaya bai ɗauke ba fararra ba kura ba na biyu bai ɗauke ba uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku tukunna ya ɗauki to al'adar ya zama kwana nan kenan sha al'adar ya zama kwana goma sha uku tun al'adar ya zama kwana goma sha uku to kaga kenan yanzu in ta ƙara uku ya zama nawa kenan to bai yi ba bai yi ba yanzu nawa za ta ƙara kenan biyu za ta ƙara sai ta ƙara biyu sai zama kagancin arab ya zama malam rijawi to mu ɗauka ranar farkonta ranar farkonta da ta tattahiya ta tattaya har ta kai kwana goma sha hudu tukuna jinin da ya yanke to yanzu da jinin ya yanke sai al'adar da muka gano al'adar ya zama kwana nawa kenan kwana goma sha hudu ko to sai tana kan kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu sai wata rana sai wuce kwana goma sha hudu ya kai sha biyar to sai da sai da ce to na yi ƙarin da shari'a ta yi mini amma da ta ƙara guda zai sha biyar gun tana kuma ƙari kaga na ita ta ƙara guda saboda in ta ƙara uku ya tsallake sha biyar malamin jawi a ashirin da ayyana to a mu ɗauka ma kwata-kwata kairar da ta so al'adar adadin ya ja ja, ja ja har ya kai kwana goma sha biyar tukunna ya tsaya mun gano al'adar ta nawa kenan to ita in ya kai sha shida tana ƙari to ranar kwana goma sha shida ɗin da ya kai wanka ɗaya za ta yi babu wata da jinin sai ta yi wanka ta ci gaba da sallanta ta ci gaba da ta, lokacin azumi ne kwana goma sha shida ɗin nan kwanan nan guda da ya ƙara in ta bari to ta ƙi yin sallah ba kuma haila ta kai ba ba a son ya tsallake kwana goma sha biyar duk wani jinin mace zai tsallake kwana goma sha biyar ba ya dala kwarai in dai na haila ne ba zan ce maka na aihuwa ba na haila muka magana ne zai wuce duk abin da ya karu kan sha biyar ne to ko dai an jahilci in dai ba ta yi sallah ba ta yi azumi ba an jahilci ko kuma ai wani ganganci ko an son zuciya to da haka da kwana ɗaya ya karu kan sha biyar to ta yi wankanta ta ɗauka ɗai yanzu jinin mai take istihara sai ta ce zuwa sallanta ta ce zuwa azuminta ta ce zuwa ga ɗan maganin ibumakirin ta sha ko ta ce asibiti amma ibada zai so ba bakin kwana goma sha shida ɗin nan shi ke an gane fasarar malam su jawi hamsin ashirin yi eh, don kada mutum ya ɗauka a'a in tana yin kwana uku al'adarta kwana uku take yi to in kwana uku yayi sai ranar kwana hudu ya karu ko ba an ce tana da kwana uku da shari'a ta bata ba to kwana hudu ya karu an yadda Ka ce sallah ce azumi kwana biyar bai dauke ba an yadda bonus ɗinta ne an yadda kwana shida ba ta ƙara kwana uku ba to bakin nan ban yi na bakwai ba wanka za ta yi. babu ruwanta ga zuwan shi yanzu tana wanka ta ci gurin ba cewa yi ya zo na bakwai shi kenan ta koma ƙara wasu uku saboda za ka yi amfani da malamin jawis ɗin ka ba kaga ba za ka wanda shi ɗin ba abin za ka wanda shi matukar kan in ka aza kan al'ada shi ne da muku misali da farko cewa in al'adar mace kwana goma sha uku ne to in ta aza uku ba ya tsallake ba to ba a so a tsallake bodar nan na sha biyar amma in al'adanta Bekai kai sha aza zai tsallake ba to za ta aza kwana uku ɗayan shari'a ta ba ta kwana uku ɗin um, shari'a ba ta ba ta kwana shida ko kwana tara ba kwana uku ɗaya aka ba ta kwana uku ɗin da shi ne lokacin sauraro ta ɗan ƙara an yadda wannan Allah ya yadda ba ta wannan dama ta ƙara ta sha azuminta ta ki sallah an ba ta amma uku da kamar in ma kwana ɗaya take hel al'adarta to ta ƙara nawa in ta ƙara uku ya zama nawa hudu sai ta to duk abin da zai zo bayan uku ga da ta ƙara jinin istihada ne ke ta tsaye wanka ita shari'a sallah ta an yi azumi ta an yi miji ma ya ga dama yana saduwa da ita amma ta ce asibiti zuwa da ɗan maganin tsare jini don ba haila ba ne wannan a shari'a ce. Hmm. Na'am. masha Allah kwana uku da aka ba ta da zara ta ƙara kwana uku kan al'adarta in uku ta kai ta ƙara kwana uku ya zama na shidda to duk abin da zai zo bayan shida ɗin ga ya ne in bakwai ta kai ta ƙara uku sun zama na goma duk abin da zai zo bayan goma ɗin ga jini ya ne ba ɗauki mata azumi ba ɗauki mata sallah ba namiji ko ba ɗauke karuwa ko ya sadu ta ba a cewa ya sadu ta cikin haila sai dai ya sadu cikin jini istihala masha Allah in kwanakin ta goma sha biyar ne in ta ƙara uku ka zama yarin sha takwas to an tsallake iyaka bai halatta ƙara uku ɗin na jayanci ne matuƙa kuma kwanin ta ba asalin al'adar ta ba goma sha hudu ba ne dan ta ƙara uku ya zama to sha bakwai ke ka ga bai ba ina fata an gani to to ina ga a lokaci ya gudu don mun ci lokaci fare-fare mu dakata a nan jibin Allah ya gwada mana mu zo mutum ƙara ƙara daddada mu ƙara bayani gidan da ce mu yi bayani sosai wurin سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم نعم نعم ايه ايه sau ni ban ku gane tambayan ka kace janaba ne ko ko janaba wanda zai sa kanka ne ba zina na ba shirin ta kace ne yawwa to to mani malamai sun kasu kashi biyu malamai kuma ga mazhabobin ga akwai mazhabar da ta ɗauka cewa mani na jasa ne a matsayin mazhabin